kis yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake tada ma maza hankali kis yana da muhimmanci sosai ita kiss dai there are many ways to kiss your partner amma batun rushing on each other ku kanku ba ba kun yi the both of parties will not enjoy it at least ku nasu ku samu natsuwa kowa ya dada hankali shi kan abin da kuke so ku yi ko da misali kina kwance ne a gefen shi yana kwance ke da kike mace za ki iya kwance a jikin shi kina kwance sai ki kai kanki kusa da kan shi the next thing sai ki kai lips ɗinki kusa da lips ɗin shi wato nan ɗinki zai zama yana ƙasan yana ƙasan lips ɗin shi nan ne zai shiga ta wurin bakin shi before nan za ku fara jin daɗin kissing ɗin eh, you are kissing him he is kissing you but ni a nawa fahimta da kuma nawa ganewa idan partners suna kissing ya kamata a ce kun yi lip da ido kuna kissing each other ya fi daɗi sosai yana da daɗi daga nan dai kuna yi kuna yi kuna yi zai iya tura miki harshen shi yana son ya ji kina taɓa shi harshen kina taɓa nashi ko kuma haƙoran kina taɓa nashi waddan Allah mata a zama ana da tsafta at least in bakin baya wani bashi bashi duka za a ji daɗi